Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da biyar Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata bakwai ga watan Yuni na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. Kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce shugaban ƙasar hutu ya tafi birnin London jiya Litinin ba jinya ba. hukumomin kasar turkiya sun tabbatar da mutuwar mutane goma sha ɗaya waɗansu talatin da shida kuma suka ji raunuka sakamakon wata fashewa da ta auku a istanbul yau da safe kana bakin jam'iyyun republican da na democrat ya zo ɗaya wajen kushewa donald trump da ake kyautata zaton zai zama ɗan takarar jam'iyyar republican sabili da kalamansa kan asalin alkalin da ke kula da ƙarar da aka shigar kan jami'ar trump a shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar niger ta ware kwanaki uku don makoki da juyayin waɗanda da suka rasa rayukansu a harin garin Boso. Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan waɗanda suka maido da dukiyar Najeriya. Muna kuma ɗauke da rahoto akan bankaɗo da wasu ma'aikatan bogin ƙananan hukumomi da gwamnatin jihar Adamawa ta yi. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima jibrau ta shirya za ta kawo amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce tafiyar da shugaban ƙasar ya yi zuwa London jiya Litinin ba ta da nasaba da rashin lafiya a maimakon haka hutu ya tafi. Femi Adesina wani babban mashawarcin shugaban ƙasar kan harkokin sadarwa ya ce shugaba Buhari zai amfani da hutun wajen duba lafiyarsa da kuma bincika wani matsanancin ciwon kunne da yake fama da shi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na kasashen renon Ingila ya bayyana takaicin kan tafiyar kwana goma da shugaban kasar ya yi zuwa Ingila da cewa cin fuska ne ga ƙwararru da kuma kimar kasar. Likita Osahon Enabulele ya ce Najeriya tana kashe kimanin dala miliyan kan jinya a kasashen waje musamman kan 'yan siyasa da kuma masu riƙe mukaman gwamnati da mataimakansu da ke masa rakiya ya ce shugaba buhari ya yi watsi da damar da yake da ita ta sauya lamari wajen yin jinya a najeriya sai dai kakakin shugaban kasar adesina ya ce waɗansu likitoci biyu sun duba lafiyar shugaba buhari kafin suka shawarce shi ya je ƙwararru su sake duba lafiyarsa yayin tafiyar da ya yi a london likita osan onabulele ya ce shugaba buhari zai kara wa likitocin kasar karfin gwiwa idan aka yi jinyarsu a gida inda ake da kwararru da suka iya wato da suke iya buga kirji da takwarorinsu na kasashen duniya ko ma su fi su kwarewa adesina dai ya ce shugaba buhari yana da kwarin gwiwa kan kwarewar likitocin na najeriya mutane goma sha ɗaya da suka hada da jami'an 'yan sanda bakwai suka mutu waɗansu talatin da shida kuma suka ji raunuka sakamakon wata fashewa da ta auku a istanbul yau talata da safe lokacin da ake samun hada-hada harkokin sufuri an tura motocin jinyar gaggawa a lardin vesnitsila da ke tsakiyar birnin kusa da jami'a istanbul inda kuma 'yan yawon buɗe ido suke yawan ziyarta bayan ziyarar da ya kai ga waɗanda suka ji raunuka da ake jinya a asibitin haseki shugaban ƙasar turkiya Recep erdogan ya ce ƙasar za ta ci gaba da yaƙi da ta'addanci har zuwa ƙarshe fashewar da ta auku a rana ta biyu da fara azumin ramadan ita ce ta baya-bayan nan a jeran hare-haren da aka kai a istanbul da ankara a bana sai dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin karan a nan da nan tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da za a tsayar takarar shugaban kasa karkashin manyan jam'iyyun siyasar kasar biyu ba za a sanar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban kasar jam'iyyar democrat ba sai lokacin babban taron jam'iyyar da za a gudanar watan gobe sai dai ta samu wakilai 2,383 da take bukata na wato kada dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar vermont bernie sanders John Hudak, mataimakin daraktan cibiyar kula da harkokin mu'amala da jama'a na makaranta Brookings ya shaida murya Amurka cewa ba a mai da hankali kan muhimmancin nasarar da ta samu sabili da wato ba a mai da hankali kan muhimmancin nasarar da ta samu sabili da Clinton ta riga ta yi fice kuma an nuna mata goyon baya tun lokacin da ta shiga takara. ya ce abin mamaki ne a wannan lokacin na tarihi inda mace ta zama 'yar takarar jam'iyya karan farko amma ake ganin shi kamar abin da aka sa ran zai faru kawai ya ce duk da haka ina gani za ta ƙara bayyana kowace irin 'yar takara ce ita da kuma tarihin da ta yi yayin da ta shiga yakin neman zaɓe gadan-gadan clinton ta yi takatsantsan jiya litinin da dare da cewa duk da yake rahotannin kafofin yada labarai suna nuni da cewa ta samu galaba har yanzu akwai jihohi shida da ake gudanar da zaɓe yau talata tana kuma yaƙi tukuru domin ganin ta lashe dukan kuri'un kakakin sandal michael briggs ya fitar da sanarwa cewa kafofin sadarwa suna riga malam masallaci wajen tsaye da clinton ya ce tana tana kirarin samun rinjaye ne kawai idan aka kirga wakilai da suka suke goyon bayanta a halin yanzu da za su iya canza ra'ayinsu kafin lokacin babban taron jam'iyyar na ƙasa sanders ya ci alwashin ci gaba da yakin neman zaɓe har zuwa ƙarshe wani abin da hudak ya ce hanya ce ta ci gaba da tsima magoya bayansa har zuwa lokacin da zai janye kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A halin da ake ciki kuma a wani yunkuri na ba sabon ba na magana da yawu daya ba tare da nuna wato nuna bambancin jam'iyya ba a shekarar zaɓe. Jam'iyyun Republican da Democrat baki ɗaya sun kushe wa wanda ake kyautata zaton zai zama ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump. Sabili da kalamansa akan asalin alkalin da ke kula da ƙarar da aka shigar kan jam'i wato kan jami'a Trump. Mambobin jam'iyyun biyu sun caccaki hamshakin ɗan kasuwa sabili da kalamansa da suka ce nuna wariyar launin fata ne. Trump ya ce yana jin alkalin kotun lardin Gonzalo Curiel sabili da shi ɗan asalin ƙasar Mexico ne. Ba zai yi adalci ba a ƙarar da aka shigar, wadda aka ce wato wadda ake zargin Trump da damfara. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar keɓe kwanaki uku na zaman makoki daga yau talata domin nuna juyayi a kan mutuwar sojojinta da ƙungiyar Boko Haram ta hallaka a lokacin da suka fafata ranar Juma'a da ta gabata a garin Boso da ke yankin Difa. Haka kuma wasu da dama su ma sun jakata a wannan harin. Ga rahoton Sulaiman Muna Barma. Le bilan actualisé de l'attaque est de 26 morts côté ami dont 24 soldats nigériens. Sanarwar gwamnatin ta Nijar na cewa sakamakon kafsawar su da Boko Haram sojoji 26 ne suka rasu, biyu daga cikin su na tarayyar Najeriya. Sannan wasu soja 111 suka ji rauni da kwarar hula daya wacce aka bayyana cewa mace ce, yayin da sojojin na Nijar suka kashe 'yan ta'adda kimanin 55 hada da jikkata wasu dimbi in ji sanarwar. Tun bayan harin na ranar Juma'ar da ta gabata aka shiga cikin halin rudani inda ake samun sanarwoyi masu karo da juna tsakanin jami'an hukumar yankin nadifa yayin da gwamnan jihar ke cewa sojan nijar ke da iko da garin boso shi kuwa magajin garin na boso na cewa hatta jami'an tsaro sun fice daga garin dalili kenan da gwamnatin ta nijar a sanarwarta ta musantar da wannan labari tana mai cewa tsari ne na wasu mutanen da ta kira masu manufa ɗaya da wannan kungiya wannan yasa ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam nuna damuwa da wannan hali da aka shiga Malam Lawali Abubakar shine shugaban kungiyar Ovil. Abu an ɗauke shi karamar magana ce ana sa san rai sosai cikin abubuwan da ake na yaƙi da Boko Haram. Yaƙi da Boko Haram yaƙi ne da ya kamata a ba sai an yi magana ba. a yi shi a kwanci hankali a natsuwa a ba su makaman yaƙi a sa musu ido insha Allah za su ci nasara bisa kan 'yan boko haram majalisar ministocin a zamanta na jiya ta bayyana keɓe kwanaki uku na zaman makoki daga yau talata domin nuna juyayi da asarar rayukan da harin na boko haram ya haifar sai dai 'yan ƙasar ta nishar na ganin wannan ba shi bane matakin warware matsalar tsaro a yankin difa zaman makoki kaɗai bai isa ba ya kamata dai burama yadda dai su kan sojojin suka yi bukata a basu kan aiki wanda ya kamata burama gwamnati dai burama ya mai da hankali ba yawan cewa ana yi ana yi ba a mai da hankali wanda yake kowa zai gani kuma zai tabbatar da ana yi wannan dai da gwamnati ya yi ma bai kamata bai ba ne ma sam ya kamata abun tun an yi shi ne kowa ya ji shi ba ana boye boye abun ya kamata an yi abu a hwadi kowa ya ji amma don wanka yana can daji ba ka ji labarin shi kawai dai a zuwa dai ana ce mai a ah, lahiya launi lahiya launi a sha ana na yi mun banna. to abin nijar da gwamnati ta ɗauka bisa wanga abu gaskiya ya yi daidai don saboda 'yan ƙasa ne daidai mu hata allah ya ƙara tsarewa. a ci gaba da neman bakin zaren warware wannan matsala da aka fada a yankin gabashin ƙasar ta nishar shugaban ƙasa isu muhammadu ya kai ziyara a yau talata a ƙasar chadi yayin da wasu rahotanni ke cewa askaran boko haram sun kai hari gidan yarin kanama ta najeriya jiya da daddare. abinda ya firgita jama'ar ƙauyukan da ke kewayen wannan gari suna tserewa zuwa mai nesorowa ta ƙasar nijar sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma biyo bayan jimlar kudaden da gwamnatin najeriya ta ce ta kwato daga hannun waɗanda suka yi sama da fadi da dukiyar kasar ba a yi ƙarin bayani a kan shin magana ta ƙare kenan koko za a tuhume su wakilan sashen hausa nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana rahoto dama dai ba ambaci sunayen mutanen ba don abin da fadar shugaban kasa ta ce bin ka'idar shari'a ko kuwa shawarin boye sunayen daga masana shari'a madugun waɗanda aka fi sani an bankaɗo kuɗaɗe da dama ta hanyar ofishinsa a kanar samba da suki har yanzu yana hannun jami'an tsaro hakanan shi ma tsohon babban hafsan rundunonin sojan najeriya alex bade wanda tabbas an buga hatimin hukumar efcc a wani gidansa da ke abuja da ke nuna kwaci gidan ko gidajen abin da ba za a ɗaurar ba shine rahoton da gwamnatin ta fitar na nuna sharar fage ne kafin ci gaba da bincike da jiran dawo da wasu kuɗaɗen kuɗaɗen daga ƙetare menene dokar najeriya ta tanada kan irin wannan yanayin ma'ana magana ta kare ne ko ko a iya ci gaba da shari'a ga lauya mai zaman kansa abuja imran adam in muka duba sashi na ɗari da saba'in 175 sashi na ɗaya dokar ta ce shugaban ƙasa na da dama duk wani mutum da aka kama shi da laifi da wata doka ta ƙasa national assembly ne suka yi wannan doka ko kuma a already dama akwai dokar shugaban ƙasa na daman da zai iya sakin shi na biyu sakin nan nashi ba zai zama haka nan ba sai bayan ya tuntuɓi banda ake kira da suna council of states council of states kamar shine majalisar kasa kenan majalisar kasa ba ta tarayya ba kuma ta sanatoci ba majalisar kasa da ta hada da gwamnoni da tsofaffin shugabannin kasa kaga doka ta bada daman cewa duk wanda ya dawo da wannan abu shugaban kasa zai iya cewa to daga nan kuma an yafe masa ko kuma a'a za a iya dubawa tunda yanzu ya bada haɗin kai wurin dawo da wannan abin da ya sata to za a iya rage masa wani hukumar maimakon da a ce in yi shekara goma sha biyar ne sai shugaban kasa ya ce to tunda ya dawo da shi bari a zauna da council of state a ce to maimakon shekara shekara goma sha biyar yanzu an mai da shi shekara biyar na ɗauki ra'ayin mutane kan ya suke son gani ne shin magana ta mutu ko dai a ci gaba da shari'a bayan dawo da kuɗaɗen. sunana awal muhammad abdulkadir albarudi in dai sun dawo da kuɗin gwara kawai a yafe musu saboda cunkoson da za a iya samu a kotunan mu sannan kuma za a yi ɗaure-ɗaure da yawa don haka ina ganin kawai in dai har za su dawo da kuɗin nan lami lafiya to ya kamata a yafe musu saboda a yi encouraging kuma a ƙarfafa wa masu irin wannan halin na su dawo da kuɗin gwiwa don wani zai ga cewa in har za a ɗaure shi kuma zai dawo da kuɗin to gwara ya yi kasada kawai a ɗaure shi din in ya so ya fito ya more kuɗinsa. yaushe kake jin zai fito kasan irin tsawon daurin da za a yi masa amma akwai abin da su 'yan siyasa suke tunani shine gwamnatin nan za ta iya kawuwa ta hanyoyi daban-daban kuma wani yazo zai iya musu afuwa sunana idris bilal abu khalifa mai sharhi akan al'amuran yau da kullum abun takaici ne mutum ya dauki kudin gwamnati makudan kudade wai a ce ya dawo a boye a kuma rufa masa asiri akan me za a rufa masa asiri bai kamata gwamnati ta rufa masa asiri ba yadda in dai barawon hansar ba za a rufa masa asiri ba wannan ma bai kamata a rufa masa asiri ba shine ma abun tozartawa fiye da barawon hansar yanzu dai za a jira a ga yadda shari'a za ta kaya ga waɗanda ke hannu a yanzu kuma an kwato sashin ko akasarin abin da suka wawure amma ba shakka akwai waɗanda kuma suka dawo da kuɗin a asirce da yanzu suke zaune a gidajensu nasura da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya ana turka turka saboda kuɗi madalla a gaida nasiru adamu el hikaya Gwamnatin jihar Adamawa ta bankaɗo wasu ma'aikatan boge na ƙananan hukumomi sama da dubu goma sha biyu bayan da gwamnatin jihar ta fara wani bincike kusan shekara ɗaya kenan. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani. wannan salarin da muka biya da za mu biya wannan wanda muka biya yanzu zan ce kenan ko yau da gobe kowa zai zai samu sa. ai mun riga mun yi kwamiti an yi bincike akwai ghost workers mun samu wajen dubu goma sha biyu irin wanda kake fada masu kwanciya a gida din da nan ma yara kan na aka sa sunayen su duk wannan mun tattace wata biyu da za a sake biyan nan ba za a biya wayan nan ba gwamnan jihar adama kenan sanata muhammadu bindo umaru jibrila ke bayani game da ma'aikatan bogi da aka bankado a jihar watanni goma sha da suka gabata ne gwamnatin jihar adamawa ta kafa kwamitoci guda biyu domin binciken ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar binciken da koya bankaɗo ma'aikatan bogi kusan dubu goma sha biyu da ɗari shida da tara ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar ya ce abin mamaki ne ma wasu abubuwan da kwamitocin suka bankaɗo. a yayin da suke mika wannan rahoto suka nuna mana cewa lallai alal hakika an samu badakala da yawa ana tsammanin ma'aikata dubu hamsin da takwas da ɗan kai amma aka samu wajen dubu goma sha biyu ma'aikata ne walau na bugi ko kuma dai har yanzu ba a samu wani bayani ba wajen ma'aikata dubu biyar da wani abu aka ce ma ba a ma san ma ba a gansu ba akwai kuma wayanda suke ce suna da hujjoji aka ce to gwamna ce a basu wata biyu a bincika a gani in hujjojinsu za a iya karba za a karbi hujjojinsu a mai da sunayensu to amma a cikin bincike da, wannan kwamiti ta yi akwai inda aka samu an ɗauki nas mai shekara tara akwai ma inda aka ɗauki malami mai shekara uku to kasan dai <laughs> shekara uku da aihuwa amma akwai sunansa a Baucha. shi malami ne kuma ya yi shekaru da yawa yana aiki wato idan ka ɗauki shekarun da na aihuwa da shekarun da ya yi aiki sai ka danganta da cewa a lokacin da aka ɗauke shi aiki shekaransa uku ne haka kuma nas ɗin nan an duba shekarun da aka ce an ɗauke ta aiki da shekarun da ta yi aiki da shekarun ta na aihuwa idan ka kiyasta sai ga wato a lokacin da ta shiga aiki nan da shekaranta tara to ya mutum zai ya karanta nas har ya samu wannan takardar shaida a shekara tara don haka akwai ire-iren wayannan akwai kuma wasu sun Allah ya musu rasuwa akwai wasu sun yi ritaya akwai wani ma shekarunsa ya wuce na ritaya amma har yanzu yana cikin bauta ana biyan sa albashi ba tun yau bane dai ƙungiyar kwadago a jihar ke ma kokawa game da abin da ta kira shakulatin bangaro da halin da ma'aikatan jihar ke fama da shi batun da ko shugaban kungiyar kwadago a jihar kwamre dauda maina ke ma cewa za su sa ido domin ganin yadda za ta kaya game da wannan dambarwar ma'aikatan bogi aikin kwamiti bai da nasaba da rashin albashin da aka yi na dan watanni biyu uku hudun da muke magana yanzu zan mu ce watanni hudu musamman wadda ya shafi kananan hukumomi da kuma malaman firamare sannan likitocin kananan hukumomi kuma na kirgin wata na biyar ke to korafin wa nan mu shine rashin biyan albashin na gaskiya ya tare mana da hankali domin muna kalubalantar gwamnatin jiha da ta yi gaggawa ta samu a biya ma'aikatan ƙananan hukumomi shugaban kungiyar kwadagon jihar adama kenan kwamar dauda maina kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da kuma ma'aikata ma ke ci gaba da kokawa game da matsalar rashin albashi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria a gaida ibrahim abdulaziz yanzu kuma ga nasihar watan ramadan daga malam shehu usman muhammad sunana shehu usman muhammad ita zina musiba ce wadda duk al'ummar da ta afka ciki to kenan ta lalace ta shiga uku kuma ba ta dawowa cikin hayyacinta sai ta tuba ta daina shi yasa kira ne ga maza da mata waɗanda suka san suna zalintan kawunansu suna zalintan wannan al'umma suna wannan mugun aiki da su tuba ga allah maɗaukakin sarki su taimakawa wannan al'umma su daina wannan aiki don allah ya ji kanmu tarihin duniya ya nuna duk al'ummar da take zina allah ba ruwan shi da ita duk al'ummar da take zina allah kyale ta yake hannun abokan gabanta su yi raga-raga su yi yadda suka ga dama da ita irin dai halin da muke ciki yanzu allah maɗaukakin sarki ciki hikimarsa ya sanya tausayi na ɗa a cikin mahaifar mata wannan tausayi yakan zama tare da mata matukar ba ta yi zina ba amma da zaran ta yi zina shi kenan sai wannan tausayi ya bace sai ya zan duk 'ya'yan da za ta haifa ba mai tausayinta ba mai nuna cewa ita mahaifiyarsa ce babu wani alama na cewa wannan uwarsa ce ba ma maganan wai ya ga ana cutar da ita ya hana ba shi ma kanta sai ya zama mai cutar da ita a cikin rayuwa kaga ta cutar da kanta allah ya kiyaye da haka mu yi kokari mu tubar wa allah maɗaukakin sarki ba kowa ne yake zina ba a cikin mutane amma waɗanda suke suna cutar da wadda ba sa yi domin idan musifar ta zo ba ta tsayawa kan masu yi damin allah maɗaukakin sarki ya ja mana kunne ya ce wa taɓu fitinatan la na alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da in ta zo ba ta tsayawa kan waɗanda suka yi zalunci su kaɗai da haka a tuba a bari allah kuma ya shirya da allah ya kiyaye sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata kwana na biyu da fara azumin watan Ramadan da watan Allah ya karbi ibadar mu ya kuma sa mu dace amin. Profesa na Abba Gambo shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno yana kira ga jama'a su rage dogaro da kayan abincin ƙasashen waje. To amma ya fara ne da bayyana yadda shirin gwamnatin ƙasar Nijar na ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar ya bashi sha'awa. Ina son gwamnatin Najeriya ta ari wannan abin ci yadda ɗan Nijar da ɗan Nijar sannan ya zamana ciyar yadda ɗan Najeriya da ɗan Najeriya shine abin da aka fara. kuma da Allah da annabi ina roƙo jama'a a daina irin abin kasashen waje dinnan da yawa complex na waje corn na waje sardine na waje madara da sauransu na hajiya shine abin da ya mai da kasan nan baya kaza yanzu kaji hajiya a ce ana sa kaji cikin nigeria. tumatir tumatir hajiya ana importing tumatir into nigeria. kuma wani abin mamaki toothpick bayan mun ci kajin waje sai kuma mu samu toothpick na waje mu ciccire naman da nan da toothpick din nan da sauran su kina dariya ba abin dariya ba ne hajjar amma a wannan taron da muka yi mm. aka ce 20 na abin nan 2016 din da muke ciki din nan December duk wani yanayin tumatiri wanda zai shigo nigeria za a fasa han a 2017 mm. duk wani shinkafan da zai shiga Najeriya Disamba an fasa. A 2018 duk wani alkama da wanda zai abin da ya kama da alkama zai shiga wannan yanzu wannan polisi ne wanda shi president muhammadu buhari an tabbatar a kan cewa an fada kowa ya ji Profesa ba dariya nake ba saboda a jamhuriyar Nijar ma in na hira da masana irin ku su irin matsalolin da suke lissafawa kenan hatta tsinken sakacen haƙori sai an shigo da shi daga ƙasar waje. Muna da yanayin abin da ya faru irin dai kamar abin da ake cewa preference mutane irin ya zama kamar abin ado eh, abin kwalliya a ganka da irin abincin waje a ganka da komai na waje haka abin ya zo mm. amma to abin mamaki har yanzu ba mu ga fura na waje ba da wannan da geron da muke shukawa da shi ake fura da nonon kuma kowa yana shan fura da nono dinnan nan kenan Na biyu Burabusko, mu har yanzu da geronmu da mu muke har yanzu Burabuskon da muka sani. Hmm. So idan abin da muke so mu faɗa shi ne, su menene abubuwan da ake saka mu fara da kayan gwari, tumaturi, aleho, kabeji, lettuce da sauransu duk ake saka wallahi yanzu idan aka ce gwamnan Plateau yanzu muna neman kai mana kabeji yanayi kaza duk manoman ka saka su ajiya zai yiwu sai menene na biyu kuma kayan sha mun yi kiyasin abin nan 2015 shekaran da ya shige kenan an ce 'yan nigeria miliyan 180 sun sha juice lita lita lita miliyan 500 mm. cikin shekara daya. a cikin lita miliyan 500 ɗinnan hajiya kusan ɗari ba daya. 99% duka daga kasan waje aka shigo da su. Kuma yau idan kika zagaya mangoro ko ta ina a Kaduna, Kano, Sokoto, Zamfara, Maiduguri ko ta ina. Lemo ko ta ina ki je wajajen Benue din nan. Matsalar mu shine mun zagaya kasan nan babu kamfani wanda zai sarrafa wayannan abubuwan na gwamnati kwaya ɗaya a Najeriya duka hajjiya. Yanzu Allah ya taimaki 'yan Kano. alhaji aliko dangote ya shigo an fara kamfanin tumatiri duk manoman kano ta wajajen kura ciromawa dinnan duk tumatirin da ka noma dangote zai saye shi allah ya musu abin da ke faɗa da zaren eh, eh, dogo ko menene a cikin gare Allah wasu gyaɗar dogo sai nan daga cikin sai talatin da biyar hmm. kamar mu babu da Aliko Dangote to sai kaka hajiya a Aliko Dangoten shi zai shigo nan Maidugurin ma ya kafa kamfani tunda duka arewa ne yanzu gwamnan kaduna nasiru El-Rufai an yi foundation na kamfanin kaji wanda shine mafi girma a duka west africa kasashen ecowas nan kenan mm. an buɗe a kaduna kamfanin olam ne tare da shi gwamnatin kaduna aka shigo aka yi wannan abin za a fara noman kaji da kuma kwai wanda ba irinsa duka a kasashen sadiyawo ko kuma ecowas mm. wannan abin da daɗi idan ma aka ce masaran da mutanen sami naka da zaria da ko'ina za su shuka da shi za a sarrafa a yi abincin kaji kin da ya san manoma sun tashi. Mm, Yawa, Profesa, ganin irin wannan albarkatu da ka lissawa da irin wannan faɗin ƙasar noma a Najeriya, me ke hana a noma abin da za a iya ci a Najeriya har ya wadata a sayar a wasu ƙasashen waje? abu guda biyu ne hajiya na ɗaya muna son shugabanni su mayar da hankali akan noma kawai na ɗaya kenan Idan Allah ya kai mu rana ya yau Profesa Baba Gani Abba Gamba zai hwaɗaɗa wannan bayani da ya fara yi a yau. Yanzu a madadin shi, da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. ku huta lahiya sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A gaida Halima Jimrau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Yanzu an fara da saƙon Sale da Daurani na taya musulmin duniya murnar fara azumin watan Ramadan da fatan Allah ya bamu alherin da ke cikinsa da kuma fatan masu hannu da shuni za su taimakawa masu karamin karfi domin samun sauƙin rayuwa assalamu alaikum voa muna taya al'ummar musulmi murnar zagayowar watan ramadan allah ya amshi ibadunmu da ƙarshe muna fatan alheri ga shugaban najeriya muhammadu buhari na tafiyarsa zuwa ƙasar ingila domin neman magani sako daga safiyanu zangon daura da mansur na awawu zangon daura shi ma ilyasu muhammad tungun bako cewa yi allah ya sa jama'ar najeriya mu yi amfani da wannan dama na wata mai alfarma wajen yi wa ƙasarmu najeriya addu'ar samun kwanciyar hankali zaman lafiya da haɓakar arziki to madalla kafin mu shirye wato kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. To Maryam shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce wato kakakinsa ya ce tafiyar da shugaban ƙasar ya yi zuwa London jiya Litinin ba ta da nasaba da rashin lafiya maimakon haka hutu ne ya tafi. Femi Adesina wani babban mashawarcin shugaban ƙasar kan harkokin sadarwa ya ce shugaba Buhari zai amfani da hutu wajen duba lafiyarsa da kuma bincika wani matsanancin ciwon kunne da yake fama da shi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na kasashen renon Ingila ya bayyana takaici kan tafiyar kwana goma da shugaban kasa ya yi zuwa Ingila da cewa cin fuska ne da kuma ga kwarewa da kuma kimar kasar Mutane goma sha ɗaya da suka hada da jami'an 'yan sanda bakwai suka mutu waɗansu talatin da shida kuma suka je raunuka sakamakon wata fashewa da ta auku a Istanbul yau talata da safe lokacin da ake samun hada-hadar harkokin sufuri. an tura motocin jinyar gaggawa a lardin da ke tsakiyar birnin kusa da jami'ar istanbul masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan yadda kuke gani ya kamata a inganta fannin kiwon lafiyar Najeriya don sauwaƙe ma masu fita ƙasashen ƙetare neman magani. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da mu Mr. Chang. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe.